tawagar manyan jami'an gwamnatin Amurka da ta kai ziyara a ƙasar ta fice bayan kwanaki uku ba tare da yin nasarar ganawa da shugaban mulkin sojin ƙasar Abdulrahman Chani ba. Tuni wannan matakin na Chani ya fara haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar. Ga rahoton wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa. A ranar Talata da ta gabata ce dai tawagar manyan jami'an gwamnatin kasar ta Amurka da suka hada da mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Madam Molly P. da babban kwamandan na rundunar afrifom ta sojojin amurka a afirka michael langley ta iso a birnin yamai da zumar tattaunawa da hukumar mulkin sojan kasar kan batutuwa da dama da suka hada kasashen guda biyu to sai dai tawagar jami'an gwamnatin kasar ta amurka wacce ta yi nasarar ganawa da firaminista lamin zan hassobi a fadarsa ta kwashe kwanaki uku ba tare da shugaban kasar ta nijar janar abdulrahman chani ya amince ya karbe ta a fadarsa ba bayan wannan abu mai kama da zuwa fadar kurege tawagar amurkawan ta tattara irin ya nata ya nata ta fice da kasar ta nijar to sai dai malam saraji isa na kungiyar mojan na ganin matakin kin karbar amurkawa ba zai haifarwa da gwamnatin kasar ta nijar alkhairi ba hakika sojawa wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda za su na dama kwarai da gaske saboda irin yadda shi shugaban sojawa kitani abdurrahman ya ki saduwa da kowace tawaga ya hau kujerar naƙi suke ci gaba da walakantar da tawagogi da manya-manyan mahukum maharamta na duniya ito hakika baya aifar mishi alheri baya aifar man Nijar alheri baya aifar ma 'yan Nijar alheri. Shi ko Malam Intinikar Alasan wani dan siyasa a Nijar cewa yayi bai yi mamaki da shugaba Abdurrahman Chani ya ki sauraron tawagar jami'an gwamnatin kasar ta Amurka ba. Ita Amurka da kanta ta ce a saki shugaba Bazum kuma a maido da tafarkin demokaradiyya. shi kuma in kuka tsaya ku za ka gano da cewa tsari na general chani babu zancen a komo tafarkin demokradi kuma babu zancen a shirya zaɓuɓɓuka wanga abu zai iya gurɓatar da hulɗa ta tsakanin amurka da Nijar. Sai dai a ɓangaren 'yan fafutuka da ke goyon bayan mulkin sojan Nijar yabawa aka yi da matakin da shugaban ƙasar ta Nijar ya ɗauka akan Amurkawa. malam bana ibrahim dan fafutuka a nijar na daga cikin masu irin wannan goyon baya to wani abu a gani na ba abun mamaki ba ne tunda eh, a cikin maganganun da ta tawagan ta furta kafin ma ta zo a nijar abin da ta sa gaba shine ta nuna ma 'yan ƙasanmu damuwan amurka bisa kan yaushe ya kamata mu ta dawo da bisa kan tafarkin demokradiyya to a ganin mu sun yi karambani ne a nijar da muke ciki yau ba ta yarda ba wani ya zo daga wata ƙasa ga muna abin da ya kamata mu yi a cikin mu kenan muna goyon bayan general chani da ya ƙi ganawa da watan taroga tawagar jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka ta fice daga ƙasar ta nijar ne ba tare da gudanar da taron manema labarai da ta tsara yi da farko ba a ƙarshen ziyarar abin jira a gani dai a nan gaba shine ko ƙasar ta amurka wacce ke da sojoji dubu da ɗari girki a nijar za ta miƙa wuya ga bukatun hukumar mulkin sojan ƙasar ko kuma za ta ɗauki matakin raba raba gari ne da Nijar ɗin a daidai lokacin da hulɗar kishiyarta ta Rasha da Nijar ke ƙara zama tamkar irin ta takalmin kaza. Travian abu ya yi wa la delegation na gani an sa la delegation na pa été reçue par le général Chani. Merci. Ça c'est très bien. Wannan abun wa wala. Wannan delegation da kuke gani ni a nawa gani. Kansu guda da su da European Dukkan su les occidentaux duka kansu guda da su da su diyawo wannan les african su union african duka kansu guda kama lokacin da suka zo nan benin eh, pardon da suka zo burkina shekaran jiya cikin 'yan kwanakin da suka zo burkina wannan prime minister ya dan wanke su soso da sabuli duka kansu guda ne yanzu in kamar aka tura gasu aka shi nan dama yes dai ce yanzu aka sama idan tunda an tura delegation an je birkina ya wanke su so da sabuli ha kenan yanzu tunda dai an gano su yanzu kenan in za a je kuma ji dan i.s haka dan lesotor pis kenan yanzu sai a canza program sai a turo wata delegation da suna a ce delegation america ko a ce delegation european ko a ce delegation ina african ko delegation sai duk su guda ne kansu guda ne duka merci na ji daɗin wannan abun da aka ce le chef de l'etat le general abdaman chani la délégation n'a pas été reçue par lui vraiment na ji daɗi hakan wallahi na ji daɗi allah dai ya tabbatar da alkhairi wa'annan mutanen les american da ake gani ba su da a mutanen nan ils n'ont pas honte wallahi ba su da komi ku dibi lokacin da aka juyin mulki maganganun da suka tagayyade su kan Nijar. Nijar wace ce, Nijar wace ce, wura sure, wane ne wane ne suna tagayin maganganun da suka ga dama. Suka sa ino European ta ce ta yi sanksiyonan wane ne wane ne aka su France ta ce ta yi sanksiyonan in wane ne wane ne kaza kaza aka sa sai da yawo suka yi sanksiyoni duk wannan abin da suka yi ba su yi kumya ba sai a za su dawowa daga baya kuma su ce suna tare da mu wa'annan mutanen kawai mutanen banza ne kawai wallahi Allah mutanen banza ne kawai a ɗauki zuwan biskan suka a huta to jama'a nan da kwana biyu da suka wuce mun samu labarin wato wa'annan yahudawan <clears throat> amerikawa ba ƙasa amerika ta ebo mamu su gaba gadi <laughs> wai sun shigo nijar sun zo suna son wato su zamna su yi magana wato da sojojinmu eh saboda Nijar ta ja musu kunni cewa su tattara ya nasu ya nasu wato su ƙara gaba to da suka tashi suna son su zo su tattauna da Nijar cikin ruwan sanyi <clears throat> sai suka ebo tawagar su gaba gadi <laughs> suka shigo Nijar to shine da suka shigo sai aka kyale su da suka ƙara so to tun a filin jirgi aka tambaye su me ya kawo su sai suka ce wai sun zo ne wajen gwamnatinmu suna so wato a zo a zamna a tattamna to kenan sai gwamnatinmu ta ce to yanda kuka zo ku juya ku koma in ba don kun rena mutane ba ko wannan amerika ko ko in wa'annan yahudawan in ba don kun rena mutane ba ta yaya za ku zo wa ku gana da gwamnatinmu ku ebo jiki gaba gadi ba tare da kun zo kun yi wani akwar da su ba za mu zo wa ku turo musu wato letter koko ku turo mamu message koko ku turo duk abin da za ku turowa na neman izini ku zo ku nemi izini ku ce kuna son ku gana da gwamnatinmu wannan abin shi yake nuna cewa wato kun girmama mu kuma kun ɗauke mu mutane ba yanda za a yi kaje ka ɗauki ƙawa kaje gidan mutum gaba gaɗi ba ka da zumuncin uwa da shi ba ka da na uba kawai ka ga mutum a cikin gidanka ka ce mi ya zo yi wai ya ce ya zo ya magana da kai ne wannan wani irin girshin girmamawa ne wani irin rashin mutunci ne ba sallama ba komi kuma ku alhali ba a taɓa yi muku haka ba a dokance a ilmance ba a taɓa muku haka ba a tsarin ku duk gwamnatin da za ta zuwa wajen ku, ta yi magana da ku sai an tura takarda ta neman izini za mu wa idan kun yarda mutane su zo idan ba ku yarda mutane ka su zo mutum ba zai taɓa zo mu gaba gadi ba wato sai mu da kuka rina ko saboda tsammanin da kuke wannan gwamnatin wato irin gwamnatin da ce ta baya shine ko kwaso ƙawa wato za ku shigowa cikin gidajenku to wallahi ku shiga cikin taitayinku ku kuwa gane cewa Nijar ɗin wato yanzu ba ta jiya bace ba ba ta shekarun da suka wuce ba Nijar ɗin da kuke ɗauka irin ta da irin ta wato bayanku wanda kuka aji a kan kujera wallahi wannan Nijar ɗin ta riga ta wuce kuma ba za ta taɓa dawowa a yau ba ba za ta taɓa dawowa a gobe ba ba Amerika ba kowa kuke wallahi ku shiga cikin taitayinku in ba don kun rena mu ba ba girmamawa ba ladabi ba sanin darajar cewa gwamnatin nan wato kun ɗauke su mutane ku ɗauko tawaga ku ebo mu su gaba gadi ku shigo ku ce wai kuna so ku tattauna da shugabannin mu saboda kun rena su ba neman izini ba komi wallahi wa'annan mutane muna ta muku addu'a ubangiji Allah ya ƙara maida muku ane wannan rinin da kuka mamu ya riga ya ƙare kuma yanzu kun ga ai an muku gyaran hali tunda yanzu an kunyata ku a idanun duniya wato Niger din nan dai kun dai sa ta gaba kun dai kuke dai Niger Niger wato ku dai wannan Iranian din da aka hana ƙasar Faransa ta iba wato kuna nan kuna bin kowace irin hanya ce wato yaya za a yi ku din wallahi ƙarya kuke wallahi duk strategy ɗinku wallahi ƙarya kuke mun kore mata mareji kar muke kallon ku Allah ya ƙara wargaza al'amarinku